sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau talata uku ga watan Agusta shekarar 2021. Baba ku makeri ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mutanen karamar hukumar Ilela da ke iyaka da jamhuriyar nijar sun buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya ta kawo musu ɗauki akan batun tsaro yayin da makwabciya jamhuriyar nijar take karfafa tsaro akan iyakar bayan haka za ku ji cewa hukumar bunƙasa ƙanana da matsakaitan sana'o'i ta najeriya wato smedan ta kammala wani taron horar da malaman firamare da sakandare da kuma ma'aikatan gwamnatin jihar enugu bayan haka mustapha nasir batsari na ɗauke da rahoto na musamman cewa iyayen ɗaliban makarantar islamiyyar salihu tanko a jihar nejan najeriya sun ce akwai yiwuwar za su gudanar da zanga-zangar lumana a birnin mina da abuja domin matsawa gwamnati lamba wajen ganin an sako yaransu guda 148 da suke hannun 'yan fashin daji wanda tuni suka kwashe sama da watanni biyu a daji akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar nijar amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya an yi harbe-harbe da bindiga a safiyar yau talata a kusa da kofar shiga ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon wanda hakan ya yi sanadiyar samun raunuka da dama an rufe ginin hedikwatar sojojin na amurka Hukumar kashe gobara ta karamar hukumar Arlington ta ba da rahoton jikkata mutane masu yawa, amma nan take ba ta fayyace ko an harbe su ne ko kuma yanayin jikkatar da aka yi masu. Lamarin ya auku ne a wata tashar bus da take haɗe da hanyar zuwa Pentagon ɗin, kamar yadda dakarun hukumar kula da ma'aikatar tsaron suka faɗi ta kafar sadarwa ta Twitter. Wurin da abin ya wakana yana daidai wata 'yar tazara ce daga Pentagon cikin ƙaramar hukumar Arlington a jihar Virginia tsallaken kogin Potomac daga birnin Washington DC. Wakilin kamfanin dillacin labarai na Associated Press da ke kusa da ginin ya ji karar harbe-harben bindigar daga inda yake sai ya tsaya inda ya sake jin karar akalla sau ɗaya. Wani wakilin kamfanin na Associated Press shi ma ya ji ɗan sanda yana magana da ƙarfi cewa mai harbi. Wata sanarwa daga Pentagon ta ce an kulle ginin saboda 'yan sanda suna gudanar da bincike. An kuma umarci jiragen ƙasa da su kewaya tashar su ta Pentagon saboda binciken da 'yan sanda suke gudanarwa. Wasu manyan jami'an ƙasar Lebanon suna sane da haɗarin ajiye abubuwan fashewa a tashar jirgin ruwan Beirut kafin su fashe a cikin shekarar da ta gabata. mutane da dama sun mutu kamar yadda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta faɗi a yau talata an saki wannan rahoton ne dai shekara guda bayan da jami'an na labanan suka zargi fashewar ta ranar 4 ga watan agusta kan ajiye abubuwan fashewa masu nauyin tan 2,750 na sinadarin ammonium nitrate waɗanda ba a adana su da kyau ba Cikin shekaru shida da suka gabata a tashar jirgin ruwan da ke tsakiyar birnin na Beirut. Fashewar ta yi sanadiyar kashe mutane 214 wasu da dama kuma suka jikkata sannan aka yi asarar dukiya mai yawa. Ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ƙaddamar da bincike kan fashewar bayan da rahotonta ya zartar da cewa akwai shaida cewa jami'an Labanan ɗin da dama da suka hada da Firaministan Riko Hassan Diab da kuma babban jami'in tsaron ƙasan Tony Saliba sun yi sakaci bisa tsarin dokar aikata babban laifi ta ƙasar ta Labanan. Ƙungiyar ta kuma yi kira da a saka takunkumi kan jami'an waɗanda ta ce yanzu suna ƙoƙarin su tauye binciken da ake gudanarwa. Cikin shekara da ake gudanar da binciken har yanzu masu binciken ba su tantance wane ne ya ba da izinin adana sinadaran fashewar sannan kuma menene ya sa jami'an suka rika yin biris da gargaɗin da aka rika sha a cikin gida game da hatsarin sinadarin. Babu wani tsokaci nan take daga Firaminista Diab, amma Saliba ya ce hukumarsa ta yi iyakacin ƙoƙarinta bisa doka da ya haɗa da aike wa jami'ai gargaɗin a rubuce. Saliba kuma ya ce hukumarsa tana da ofishi a tashar jirgin ruwan watanni kafin aikuwar fashewar. Jami'ai sun ce ba su nemi izinin ɗauke sinadarin daga tashar ba saboda baya cikin hurumin aikinsu. matakan da ake bi da kuma ture hukumomin labanan waje guda a binciken ya haifar da hadari mara ma'ana a kan rayuka wani jami'i a china ya ce za a yi gwajin kwayar cutar covid-19 ga dukkan mazauna garin wuhan bayan da aka sake samun wani mai dauke da cutar a karin farko cikin fiye da shekara jami'in birnin mai suna Li? Tao ne ya ba da sanarwa a yau talata a wani taron manema labarai. Ya ce akwai akalla sabuwar kamuwa da cutar guda uku da aka samu a jiya litinin a Wuhan, kuma kamar guda casa'in a faɗin ƙasar ta China. A ƙarƙashin shekarar 2019 ce dai aka fara gano ƙwayar cutar ta corona. An kulla garin na Wuhan Roof mai mutane miliyan 11 tsawon kwanaki 76 daga watan Janairun shekarar 2020. Wani jami'in Sudan ya ce mahukunta a lardin Kasala sun gano gawarwaki guda hamsin waɗanda ga dukkan alamu suna guje ma yaƙi ne a yankin da ake gwabzawa a lardin Tigray na makwabciyar ƙasar Ethiopia. An ga gawarwakin ne suna yawo a kan ruwan kogi da ke tsakanin ƙasashen biyu a cikin makon da ya gabata. Wasu daga cikin mamatan suna da raunukan harbin bindiga a jiki ko a hannuwansu. Jami'in ya faɗa jiya Litinin cewa ana buƙatar yin binciken kwakwaf domin gano musabbabin mutuwar mutanen, amma jami'in ya buƙaci a ɓoye sunan shi saboda ba shi da izinin magana da 'yan jarida. Wasu ma'aikatan lafiya biyu 'yan ƙasar Ethiopia da ke a garin na Hamdayet da ke bakin iyakar Sudan sun tabbatar da ganin gawarwakin da aka gano cikin kogin Setit wanda a Ethiopia aka fi sani da suna Tekezi. kogin ya ratsa ta cikin wasu wurare da aka shafe watanni tara a lardin tigray ana kai ruwa rana inda kabilar tigray suke zargin sojojin ethiopia da na ƙawance da cin zali yayin da suke yaƙi da sojojin na tigray tewodros tafera wani likitan fiɗa da ya gudu daga garin humera kusa da tigray zuwa sudan ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa an tsinci biyu daga cikin gawarwakin ne a ranar litinin inda mutum ɗaya hannun shi a ɗaure ɗayar kuma wata mace ce da aka harbe ta a kirji likitan ya ƙara da cewa 'yan uwa 'yan gudun hijira sun binne akalla gawarwaki guda goma ya nuna faifan bidiyon wasu mutane lokacin da suke shirya likafanin wata gawa da aka gani a kan ruwa ta yi da ciki. a gaida hanifa kabir isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yayin da jamhuriyar niger take kara karfafa tsaro akan iyakokinta da najeriya jama'ar karaman hukumar illela da ke da iyaka da niger sun yi kururuwa akan gwamnatin tarayyar najeriya ta kawo musu dauki daga ayyukan 'yan bindiga a yankin Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Bayan kazamin harin da aka kai wa jama'ar garin Kwandamo da ke cikin karamar hukumar mulkin Ilela da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar a tsakiyar makon jiya wanda ya sanadiyar rasuwar mutane biyu ciki har da wani attajirin lattijon garin na Kwandamo. Mutanen garin sun yi kururuwan nema a gizo daga gwamnatin tarayyar Najeriya kasancewa ko a cikin daren jiya an yi awan gaba da wani dan amshakin attajirin garin lela local government kamar yanda za ku ji daga bakin wani mutumin garin kwandamu da ya yi wannan kururuwar kuma da ya nemi da a sa kai sunansa saboda a cewarsa maharan na iya yi masa ramuwar gayya. Muna fatan hukuma ta ɗaukan mana mataki mu kuma mu ƙara ba ta goyon baya game da wanga al'amari da ya faru. Kuna son a ba ku makamai kuka so ko a kama ku jami'an tsaro mina kuka son hukuma taimako. Jami'an tsaro dai maka son hukuma ta kawo mana. Kulliyomin dai babu daren banza ga 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane a wannan iyakar sai sun abka ma jama'a walau a garin Illela lokal gamman ko a wani ƙauyen Illelar. Shi yasa na tambaye Honorable Engineer Aliyu Salihu Ciyaman na karamar hukumar mulkin Illela ina mahita take a cikin wannan halin. Kuma sha Allah na farko dai ina ma al'ummar musulmi da kuma mutanen karamar hukumar mulkin Illela ja jaji bisa ga abubuwan da ke faruwa na salfantar rayuwa ne musu jaji da fatan wanda suka riga mu gaskiya gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya kara tsare mu kuma Allah ya kara kawo mana ɗauki kirana ga al'umma in har irin waɗannan abubuwan na faruwa yana da kyau su rinka ba mu labarin bako ya shigo ko kuma an ga wata bako huska wannan aiki ne na kowa kuma aiki ne na al'umma in matuƙar al'umma ba su ba da goyon baya ba to babu waɗannan abubuwan za su kawo gaskiya ko jiya wallahi ina tare da da shugaban tsaro shi kwamishina Colonel Moyi kuma ina tare da mataimakin gwamna wallahi musamman akan harkar lalura nan ta tsaro jiya. Yanzu cikin wannan hali menene kuke jira jama'a su yi a garuruwan su kan watakila gudunmuwa ta hukuma ta kai gare su. alhamdulahi shi gwamnan jihar Sokoto tsakani da Allah yana iya yin shi abu ne wanda ba wai na gwamna bane ba mu ba namu bane ba aiki ne na na federal government amma dai alhamdulahi shi gwamna yana iya na shi mu ma muna iya namu ba mu kwana duk lokacin da aka ce ga wani ya shigo ga wani ya yi wannan ga an yi nan muna ta kokari mu kira a jami'an tsaro domin su kawo dauke saboda haka ni na kira ga al'umma kowa ya tashi tsaye kowa ya hoki iya inda yake hoki mai hoki gida ne ya hoki mai hoki unguwa ta ya hoki mai hoki eh, gari ne ya hoki don haka kowa ya tashi yanzu harka tsaro ta zamta kowa ita dai jamhuriyar Nijar ta girke rundunonin tsaro a kowane kauye ko gari a wannan iyakar a cikin rigunan sulke da motocin kundo. rumbala domin ta ta kare da kowane mugun mutum da ke son ya kawo tangarda ga sha'anin tsaro a iyakar illela lokal gamman da gundumar birnin kwanni da ma sauran garuruwan jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da tarayyar Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. To sai dai kakan nisa za ka sake dawowa Allah yadda. Hukumar bunƙasa ƙanana da matsakaitan sana'o'i ta Najeriya wato Smedan ta kammala wani taron horar da malaman firamare da sakandare da kuma ma'aikatan gwamnatin jihar Enugu. wakilin muryar amurka alfonso zaukure igwe na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto hukumar bunƙasa ƙanana da matsakaitan sana'o'i ta najeriya wato smidan yau ta kammala wani taron da ta shirya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar inugu domin horar da malaman firamare da sakandare da ma ma'aikatan gwamnati akan zamo 'yan kasuwa masu zaman kansu wanda aka gudanar a inugu babban birnin jihar inugu Malama Linda Anyan peple ita ce ta wakilci darakta janaral na wannan hukumar Dr. Dikko Radda. This particular training is to train the teachers that we in turn go back and train the students because we cannot train all the students, not possible. Ta ce an tsara wannan shirin ne domin horar da malamai waɗanda za su koma su horar da ɗalibai saboda bai yiwuwa ka horar da dukkanin ɗalibai. Amma idan ka horar da malami guda, tamkar ka horar da ɗalibai dubu ne. kuma za su horar da ɗalibai ne don su fara jin daɗin fidda kwarewar da ke cikinsu saboda kowane yaro yana da hazaka. Hukumar Smidan ta fahimci cewa idan har muna so mu inganta yanayin ƙanana da masakaitan sana'o'in namu, akwai buƙatar shigo da 'ya'yanmu cikin harka tun suna yara, daga firamare zuwa sakandare da matakin jami'a. wato idan 'ya'yanmu suka fara samun ilimin harkokin ƙanana da matsakaitan sana'o'i da wuri tattalin arzikin ƙasarmu zai bunƙasa sosai. Da take jawabi a ƙarshen wannan taron, wakiliyar gwamnatin jihar inugu Margaret Ayogu ta gode wa hukumar Smidan don shirya taron, inda ta buƙaci malaman da aka horar su raba abin da aka koya musu da sauran malaman. Ta ce ku ne aka yi zuwa wannan taron, kuma wannan wata dama ce da malamai da dama ba su samu ba. Saboda haka ku ga musu abin da aka koya muku a nan don ɗaliban su koya. Dukkanmu muna aiki ne don gyara Najeriya saboda mu daina dogaro da albashin mu kawai. To sai dai wani darakta a ma'aikatar ilimi a jihar Enugu Salah Sude ya lura cewa ya kamata hukumar Smidan ta inganta dabaru wajen shirya irin wannan taron musamman a fannin koyar da darussan shirin yadda ya kamata. Lasu da ya ƙara da yin kira ga malaman da su sauke abin da suka koya ta yadda zai amfani al'umma. Yayin da Justina Mbulu ta yi tsokaci a madadin sauran malaman da suka halarci taron. Ta ce muna muku alkawarin cewa za mu aiwatar da abin da muka koya idan muka koma makarantun namu. kuma daga wannan lokacin zuwa baɗi za ku ji sakamakon abin da kuka koya mana. To koya malamai kamar su Eze Oluchukwu Celestina suka amfana. I'm glad to have come. Ta ce na ji daɗin zuwa saboda na ƙaru sosai. Idan na koma zan fara ne da koyawa ɗalibai na muhimman abubuwan da aka koya mana, musamman yadda za su yi amfani da duk wata damar da suka gano su magance matsaloli. Alphonsus Okorigwe muryar Amurka daga Inugu, Najeriya. A gaida Alphonsus Okoro Igwe da wannan rahoton. Yanzu kuma sai rahoto na musamman inda iyayen ɗaliban makarantar Islamiyya Salihu Tanko a jihar Nijar Najeriya suka ce akwai yiwuwar za su gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Mina da Abuja. domin matsawa gwamnati lamba wajen ganin an sako yaransu guda 148 da suke hannun 'yan fashin daji wanda tuni suka kwashe sama da watanni biyu a daji Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ci gaban rahoton. Uwaye mata na ɗaliban makarantar Islamiyar Salihu Tanku da ke hannun 'yan bindiga a jihar Niger Najeriya sun ƙara shiga cikin wani yanayi na tashin hankali bayan samun labarin mutuwar hudu daga cikin yaran. Rahotanni dai sun nuna cewa ɗaya daga cikin dattawan da 'yan fashin dajin suka rike, a lokacin kai masu kuɗin fansa shine ya ba da labarin mutuwar waɗannan yara bayan da 'yan bindigar suka sako shi a cikin makon jiya. A yanzu dai uwayen waɗannan yara sun ce sun kai ma 'yan fashin dajin jimillar kuɗi har naira miliyan hamsin da biyar amma kuma ba su saku yaran ba. A yanzu dai uwayen ɗaliban mata sun ce suna duba yiwuwar yin wata zanga-zangar lumana. domin ƙara janyo hankalin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari akan waɗannan yara su 148 da a yanzu suka haura watanni biyu a daji. sunana zainab zainab muhammed matsayin da muke yanzu gaskiya ba daɗi ko kaɗan saboda gaskiya yanzu a haka hankalin kowa tashi tsakani da allah yanzu jiya ma yanda aka yi ruwan nan kowa yana ɗakin shi sanyi na kana jin sanyi na ga 'ya'yanka da ke daji ta ya suke Mm. saboda Allah da annabi an ce kuna shirin daukan mataki na zanga-zanga domin jawo hankalin gwamnati ta dube ku da idan rahama me za ki ce game da wannan matakin matakin nan dai da muke so a ɗauka ɗin ba wai wani abu ne muna dai so gwamnati gaskiya ya taimaka ya'yan nan su dawa kan nan wata biyu kenan har da kwanaki kowane hali yaron ka yake baka sani ba riga ɗaya how many days saboda Allah da annabi ko da dabba ne kake kiwo ka bar shi haka ne ya yi ji balle dan adam saboda Allah da annabi kuna ganin kamar ita gwamnatin bata sa himma ba sosai kenan gaskiya tsakanin da Allah gwamnati ta kara mana kokari saboda ya'yan na gaskiya suna wani hali kuma gaskiya gaskiya ba ka na ma Allah kana mm. Jiya hankali na ya tashi sosai kuka nake yi ma don na yi abu hankali na je kawai ya koma wurin na saboda ban san hannun da suke ba. Ni ina gida ina cikin ɗaki na ina jin sanyi na ga 'ya'yanka da ke daji saboda Allah. abin da ka ɗauki ciki wata ɗaya har tara a ce ko da yau ma Allah ya baka yaron na bai da lahiya ya shiga yanayin ga hankalinka ba zai kwanta balle yaro na da lahiyan shi suna na asabe shi asabe shehu shehu okay to to mu bangaren iyaye mata muna shawar muna roƙon gwamnati shi ne girma gwamna ya yi iya ƙoƙarin shi ba za mu ce mashi bai tallafa mana ba amma duk da haka kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba saboda ba a sako mana ƴaƴanmu ba abun akwai zafi yau a ce ba ka ba su wannan akwai daɗi hmm. ka kwana ka tashi ba yaran ka a kusa da kabu daɗi jama'a ku to roƙon al'ummar musulmi su shigo mana magana ga muna roƙon attajirai su taimaka mana su shigo magana ga su tallafa mana don girman Allah muna roƙon su ba mu gaji ba kuma muna kira ga mai girma gwamna ya tosaya mana ya tosaya mana eh, ya an so mana 'ya'yan gana mu don girman Allah Wata mai ‘ya'ya ɗaya ne, kana ji Wata mai ‘ya'ya ɗaya ne, ita ke nan mata a duniya. Ni da nake maka maganan ga yanzu ga. Mm. Ni ‘ya'ya na uku an ɗauke mana guda. iya uku kuma ke gare ni last hope ina kenan saboda operation yake haihuwa da shi ya za ku ji a ku al'ummar musulmai kun kawo ido kun sa mana sunana nafisa adam amin halin da ake ciki ai bawan Allah zai musantuwa abin sai dai alhamdulillah ba a cewa komai da muna cikin damuwa sosai na rashin mu kan sosai har mun nemi taimako mun nemi taimako har bara mun yi abin da muke da shi kaddarori duk mun kaɗan an haɗa kuɗaɗen nan amma har yanzu ba mu samu mu ba. Na'am to yanzu mina ne matsayin ku ko kuma mataki na gaba da za ku ɗauka musamman ku bangaren ku mata din nan. mu dai wani mataki da za mu ɗauka sai dai Allah duk yadda ake yi mun yi duk nuna damuwa a matsayin uwa da ɗan shi mun nuna duk abin da muke da shi mun kaɗan mun nemi bara mun nemi taimako duk an tattaimaka amma har yanzu abin ya ci tara ba a samu ba mu mu ba. Ba mu da wani hanya sai na Allah. Ke ƴaƴan ki nawa ne wurin a can? Yaya na biyu duka ƴan mata. Duk suna can? rai duk shekaran su goma sha tara tara. To yanzu me ya kiran ki ga ita gwamnatin? gwamnati in inda hali dai ta taimaka yau kwanan su sittin da wani abu ya haƙuri kata gabi da mu mun zaɓe ta dinta mana adalci an shiga wanga yanayin gari gari a taimaka don Allah dan annabi a kubuto mana da 'ya'yan mu hannun nan bayan Allah wa'inda aka ɗauka daga bayan 'ya'yan mu har sun dawo gida ga 'ya'yan mu kwana sittin da wani abu ba su san komai ba ba abin da suka sani a makarantar islamiyya ya kamata a ce gwamnati ta duba Allah kuma ya duba mana ya kwato mana 'ya'yan mu hannun Abubakar Garba Alhassan shine shugaban wannan makaranta ya yi karin haske akan bayanan da ya samu daga hannun dattijon da 'yan bindigar suka sako. ya zo da bayanai kala-kala abinda da yake bayani kawai shine an kai shi ya ga wasu kaburbura sannan kuma an yi jana'izan wasu da shi kuma sun ɗauki shi sun kawo shi inda zai hau mota ya dawo gida kuma ya dawo bayan waɗannan kwanakin kaman kaman yara nawa ya ce sun mutu eto eh shi abin da ya ce wai yara hudu ne suka rasu na kama dai ya ga kabarbarin nasu eh, ya ce ya ga kabari na kama yanzu da suka sako shi sun sa wani sharaɗi kuma koko dai kawai sun bashi a wuto ne bayan ya dawo gida na yi magana da su suka ce abin da suke nema a basu miliyan ashirin da kuma mashina guda shida wanda kuma ni na faɗa musu matsayi da muke kanta wanda ba mu da shi ba mu san kuma inda za mu je mu nemo wani abu duk wanda ya kamata ya taimake mu a ƙasar nan gida da waje an taimaka an ba mu Na'am, akwai bayanan da muka samu cewa a ranar talata nan mata wato uwayen ɗaliban mata za su yi zanga-zanga eh, za su zo nan mena har ma su wuce Abuja. Me ya gaske wannan labari? to gaskiya ban da masaniyar cewa za su zo mina ko za su je abuja abinda na sani dai dama mata sukan zo gidana su tambaye ni ina ne abin nan aka fuskanta game da yanayin 'ya'yansu hmm. kuma kullum dukan ba su hakuri to haka din ma kuma suka zo suka tambaye ni suka faɗa min cewa suna da tunanin fa gaskiya su sun ga maza sun yi kokarin su a kwamitin iyayen yara na maza sun yi kokari sannan kuma sun san gwamnati ta ba da shawarwari tun daga matakin na lokal gamma har jiha Mm. amma su ba su ji abin da gwamnatin tarayya ta ce ba saboda haka su tsakanin su da Allah ba za su iya yin hakuri akan wannan al'amari din ba na kuma ba su shawarwari wanda yake na bada na bada hakuri da sauransu daga nan kuma ta faɗa musu cewa duk abin da suka za su iya yi to su bi shi a hankali to gwamnatin jihar Niger dai ta ce bata ja da baya ba akan kokarin ganin an kubutar da waɗannan yara in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane to duka wa'annan suna cikin matakan da gwamnati ta dauka domin ta tabbatar cewa ah, halin tsaro an inganta shi kuma ana bi a gari da za a dawo da wa'annan yaran na yanzu an ce kimanin yaran nan hudu sun mutu ah, kun samu wannan labarin ah, duk wannan dai shafi faɗi ne ba wani wanda ke da tabbacin cewa yaran nan nawa ne suka mutu ko kuma wani abin wannan abu ne wanda ke idan ka bi tarihin irin wannan ta'addanci haka ake a ce wani kaza zama saboda ta ma iyayen hankali domin su yi sauri su biya kuɗi. ba wani tabbaci sai dai mun tabbarin yaran nan sun dawo za a san cewa me ya gudana amma yanzu ba wani kididdiga na waye ne eh, ya mutu a cikinsu waye ne ba lafiya da sauransu. fatan uwayen waɗannan ɗalibai dai shine hankalin duniya ya karkata wajen matsawa gwamnatin najeriya lamba akan ta himmatu wajen tabbatar da samun nasarar kubutar da waɗannan ɗalibai na makarantar islamiyyar mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria to da a gaida na batsari yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar nijar. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin club-club din da so kasance zakaru a nahiyar turai da ake cima champions league inda ake zagaye na uku a yau din nan spartak prague ta kara da as monaco ta kasar faransa sai kuma malmo ta buga da glasgow rangers yayin da racing gang ta kara da shakhtar donetsk cluj ta buga da young boys bern yayin da psv eindhoven ta kasar holland ta kara da fc mit jiland rouge de belgrade ta kara da sheriff tiraspol sai olympiacos ta buga da ludogorets ta razgrad a wasannin kwallon kafa na wasannin olympic da ke wakana yanzu haka a kasar japan kuwa kasar mexico ce ta sha kashi a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan kungiyoyin guda biyu da ita da brazil sun shafe tsawon lokaci ba wanda ya saka kwallo a ragar abokin karawa ita da brazil din ta yi nasara gaban mexico da ci hudu da daya sai kuma kasar japan mai masaukin baki da ta sha kashi a karin lokaci a minti na ɗari da goma sha biyar a sansio ya ci raga wa tim ɗinsa na kasar spain a ragar 'yan kasar japan ya dai tabbata wasannin final na ƙwallon kafa yanzu haka na wasannin olympic zai hada kasar spain da kuma kasar brazil yanzu haka a wasannin olympic kasar china ce ke ja gaba da lambobi 69 sai dai ta samu 32 na zinari yayin da kasar amurka amurka mai lambobi 73-24 ne ta samu na zinari kawai kasar japan mai masaukin bai ta ci lambobin zinari 19 yayin da take da jimillin lambobi 36 kasar australia tana matakin na hudu da lambobin zinari 14 da jimilla 30 da hukum kasar faransa tana matsayi na takwas da lambobi guda 24 yanzu haka sai dai ta ci na zinari guda shida hukumar kwallon kwallon kafa ta duniya FIFA ta dakatar da tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ko kuma CAF Confederation African de Football Alhaji Isa Hayatu dan kasar Kamaru da dukkan damawa a cikin harkoki na wasannin kwallon kafa wannan ko bayan bincike da kuma yanke shari'a da ta yi a yau talata din nan inda FIFA din ta ce shi tsohon shugaban ya bada wata kwangila wadda ba ta dace ba wadda yabba wani kamfani da aka ce malagar spor a cikin watan Satumba shekara ta 2016 kuma wannan kontragen ya sa mu dukkan ka'idodi waɗanda ya kamata a bi wajen ba da kwangila shi da ya isa hayatu. Kumar kwallon ƙafa ta duniya ta ci shi tara dubu talatin na kuɗin Switzerland wanda ke kwatankwacin dubu ashirin da takwas na euro ita dai wannan sashen shari'a na hukumar kwallon ƙafa ta duniya fifa a shekara ta goma sha bakwai ne tar shiga wannan magana gudana bayan karar da aka shigar dangance da swaba ka'idodi na bada kwangila da tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko kuma caf isa hayatu ya yi. isa hayatu dan shekara saba'in da hudu a duniya ya jagoranci hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka tun daga shekara ta dubu da dari tara da tamanin da takwas har shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai shi ko dan kasar brazil din nan dan shekaru bakwai da haihuwa wanda ake ce ma Fabinho a yau ne ya rattaba hannu domin ci gaba da buga makulab din Liverpool a zuwa shekara ta 2026 shi dai Fabinho ya iso a Liverpool a shekara ta 2018 daga kulab din AS Monaco na kasar Faransa kuma yana ci gaba da haskawa a kungiyar kwallon gaba ta Liverpool ta kasar Ingila zai ci gaba da buga ma kungiyar kwallo har nan zuwa shekaru biyar masu zuwa haruna mamman bako na birnin Gwandi sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwandi a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Bako yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya. harbe-harbe da bindiga a safiyar yau talata a kusa da kofar shiga ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon wanda hakan ya yi sanadiyar samun raunuka da dama an rufe ginin hedikwatar sojojin na amurka hukumar kashe gobara ta karamar hukumar alintan ta ba da rahoton jikkata mutane masu yawa amma nan take bata fayyace ko an harbe su ne ko kuma yanayin jikkatar da aka yi musu ba An kuma ji cewa wasu manyan jami'an kasar Lebanon suna sane da hadarin ajiye abubuwan fashewa a tashar jirgin ruwan Beirut kafin su fashe a cikin shekarar da ta gabata. Mutane da dama sun mutu kamar yadda kungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi a yau talata. An saki wannan rahoton ne. To masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin hanifa kabiru isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu